بالقمة فسنيسره لليسرى أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وما كان عطاء ربك محشورا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون العطاء عباد الله عبادة وشكر لله على النعم ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قدم أروع صور العطاء أعطى كل شيء ومن كل شيء ولم يبق في يده ولا من نفسه أي شيء يقول جابر رضي الله عنهما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها وبلغ من أعطائه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ثوبه الذي على ظهره ومن عطائه لأمته أنه سخر حياته لها نذيرا وبشيرا قال ربنا إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ومن عطائه صلى الله عليه وسلم أنه وهب لأمته حبا لا يبارى وشفقة لا تجارى وكان كثيرا ما يقول أمتي وكان كثيرا ما يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا وعندما سأله رجل عن الحج أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وما زال يقول اللهم أمتي أمتي حتى قال له ربه إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك ومن فيض خير الرسول صلى الله عليه وسلم وبركته أن عطاءه موصول إلى يوم القيامة ومضى أصحابه وإخوانه على نهجه ينهلون من معين عطائه حتى غدوا قمما في العطاء قال في أبي بكر رضي الله عنه ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله وكان المعطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد كل ليلة عجوزا عمياء مقعدة بما يصلحها ويخرج من بيتها الأذى ومصعب بن عمير رضي الله عنه يقدم صورة من صور العطاء فيقدم المدينة وفي غضون عام يدخل الإسلام أكثر بيوت المدينة ووقف سعد بن معاذ رضي الله عنه معبرا عن عطاء الأوطار بالنفس والنفيس فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه لخضناه معك سل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وما نكره أن نلقى عدونا غدا وإنا لصبر عند الحظ صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك أما ابن عباس رضي الله عنهما فكان عطاؤه أنه يجلس في الحرم بعد الفجر فيقول هيا علي بأهل القرآن فيأتي أهل القرآن فيقرؤون إلى طلوع الشمس فيقول ارتفعوا ايتوني بأهل الحديث ثم أهل التفسير ثم أهل العربية وهكذا يجمع في عطائه الحسنيين بذل العلم وكرم اليد عطاء واسع متدفق متدفق كل ميدان غير به الجيل الأول مسار الأحداث وأعادوا كتابة التاريخ وما أجمل أن يتصف المسلم بالعطاء وحب الخير للآخرين والعطاء الصادق لا يحد بحد ولا لا يحده حد ولا يقيد بشرط إنه عطاء لمن تحب ومن لا تحب إنه عطاء لمن تعرف ومن لا تعرف وأهل العطاء لا يعرفون الشح والبخل والكراهية وعطاؤك سوف يدخل الأمل والفرح على قلوب تألمت وحزنت بالعطاء لإخوانك المسلمين في كل مكان وللأقربين خاصة والعطاء بين الزوجين بالحب والمودة والرحمة عباد الله باب العطاء واسع بالعفو عمن ظلمك والتجاوز لمن أساء إليك صلة من قطعك بصلة من قطعك بدعوة المسلمين وبدعوة غير المسلمين وقبول عذر المعتذرين والتنازل عن بعض حقوقها كله عطاء العطاء فكرة إسلامية فكرة إسلامية نافعة تؤديها في عملك وفي مجتمعك عطاء مال وعطاء علم ومعرفة ومعلومات وخبرة عطاء وقت وسمعة وشفاعة عطاء جسد من خدمة وإماطة أذى ومشي في مصالح الناس أجمعين وعطاء تضحية ببذل النفس في سبيل الله إنه باب سهل يسير مشرع لكل طبقات الناس ابتسامة زيارة كلمة طيبة دعاء نفقة دواء طبيب أمة الإسلام لم لا نجد لم لا نلج باب العطاء لم لا نفتح هذا الباب لم لا نتعلم العطاء لم لا نسقي مجتمعنا ووطننا وأمتنا العطاء وهنا يكون للحياة معنى وللتعامل طعم وللمشاعر روح هذه النفوس التي تحمل سعادة للعطاء تتعب ليشبع الآخرين ليشبع الآخرين ليشبع الآخرون تبذل لتجد عطاءها أمامها يوم يقوم الناس لرب العالمين كل واحد منا قادر على العطاء يخدم أمته بقوله وفعله ولنكولنا عن ذلك نجم وبنكولنا عن ذلك نجمد حركتنا ونحطم قدراتنا وتبدو مشاعرنا جثة هامدة قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم أخرجه البخاري وكان يقول استعن بالله ولا تعجز بهذا العجز المنكوت تحول بعض المسلمين إلى اليد السفلى السائلة يأخذون ويأخذون ولا يشبعون همتهم ضعيفة عيونهم متطلعة متطلعة إلى ما لدى الآخرين يا إخواني للعطاء أثر بالغ على المعطي وعلى مجتمعه وأمته وهو يفتح آفاقا لبناء التنمية وعزة الأمة والثقة بين أفرادها والمعطاء يحبه مجتمعه ويحترمه قومه ويرضى عنه ربه جل وعلا يا أخ الحبيب سجل لفظك في عداد المعطين أصحاب اليد العليا ومن أعطى أعطاه الله وأمتنا اليوم وهي تعاني ما تعاني وتكوي لوى الحروب والفتن أحوج ما تكون لإحياء معاني العطاء لندفع الجهل الذي فشى بالعلم والفقر الذي عم بالإنفاق بالإنفاق والتنمية واليتم الذي زاد بالكفالة والرعاية والخوف الذي شاع بالأمن والحرب بالسلام والفساد بالرقابة والنزاهة فهذا وقت العطاء عباد الله يقول ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي الصحيح أن امرأة باغيا سقت كلبا يلهث فغفر الله لها قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم yabo da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki cewa dukkan wanda ya bada da haƙƙin Allah madaukakin sarki ya sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora masa ta hanyar ba da wajibai ya ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma ya karbi saƙon da kalmatu shahada ta zo da shi to da sannu za mu sauƙaƙe mai al'amuransa mu ba shi damar ya aikata aikin da zai samu nagarta ya samu shiga aljanna godiya ta tabbata gare shi madaukakin sarki akan ni'imominsa wanda ba za a iya lissafa su ba ina shaidawa babu wanda ya cancanta a bautata mai da gaskiya sai ubangiji madaukakin sarki shi shi ɗaya tilo wanda yake cewa ina shaidawa annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ubangijin sai yake ce masa da sannu Allah zai taimaka baiwa har sai ka yadda Allah ya dadin tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwaya aiki irin nasa har Allah maɗaukacin sarki ya tashi alƙiyama bayan haka 'yan uwana musulmi ne muku wasici da ni kaina baki ɗaya mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki mu kiyaye shi cikin maganganunmu da ayyukanmu ubangiji madaukakin sarki yana faɗi yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin sa, kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmai ƴan uwana musulmi yin hidima ga al'umma da yin baiwa da kyautayi da hidimta musu ta kowane hanya wannan ibada ce wadda Allah maɗaukacin sarki ya kwaɗaitar da al'umma su aikata ta a lokaci guda godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kan ni'imomin da ya yi maka Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar mana da mafi ƙololin misali mafi girman misalai wanda hanyoyin da za mu bi mu hidimta wa al'ummarmu mu musu nagarta mu musu baiwa Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kyautar dukkanin abin da ya mallaka ya yi kyauta daga dukkanin ɓangarorin abubuwan da Allah ya hore masa bai bar komai a hannunsa ba kamar da jabir ɗan abdullahi al'amfari Allah iya da su yake cewa ba a taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu ba ko menene ya ce a'a ba zai bayar ba ya ce akwai sanda ma wani ya tambaye shi dabbobi masu tarin yawa da adadinsu ba a san lissafin ba suna tsakankanin dutse guda biyu sai ya ce ya kora su ya bashi kyautar su ya ce kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai haddin ya cire rigar da take wuyansa ya bayar a lokacin da wani ya tambaye shi ita yana daga cikin kyautar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wadda take zamtowa mafi kyawun misali ga al'ummarsa shine yadda ya tafi da rayuwarsa baki ɗaya. domin al'ummarsa su ji daɗi su samu tsira su samu rabauta a gaban Allah maɗaukacin sarki ranar alƙiyama Allah maɗaukacin sarki ya yabe shi ya ce hakika shi kam mai gargaɗi ne ga al'ummarsa game da dukkanin abin da zai janyo musu fushin Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baiwarsa da yawa al'umma ya keɓance al'ummarsa da wata soyayya ta gololuwa ya tausasa mata dukkanin tausasawa wadda ba a samu a tarihi wani ya tausasawa wani ba irin tausasawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'ummarsa shi yasa za ka samu a hadisansa da dama sai ya ce ba dan kada na musguna wa al'ummata ba da ne musu umarni su yi kaza ko su yi kaza wani mutum ya tambaye shi dangane da yin hajji ya ce ya rasulallah a duk shekara ake buƙatar mu aikata hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan ce eh da hajji ya waje ba akan al'umma a kowace shekara kuma da ba za su iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai gushe ba yana roƙon Allah yana cewa ya Allah al'ummata ka tausasa wa al'ummata Allah al'ummata har sai da Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammad za mu yarda da kai game da al'ummarka ba za mu muzanta maka ba yana daga cikin baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa ne alkhairin da ya yi musu bai tsaya kawai a nan duniya ba zai zarce har ranar tashin alkiyama haka ma almajiransa sahabbansa waɗanda ya yaye suka kwankwaɗi koyarwarsa Allah ya ƙara musu yadda haka suka koyi wannan baiwa da kyauta da hidimta wa al'umma suka tafi akan irin gwadaban da ya ɗora su suka zamto ababen buga misali cikin baiwa da kyauta ga al'umma Banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da babban amininsa as-siddiq radiyallahu an yana cewa wata dukiya sun ɗan dukiyar abubakar as-siddiq anhu ta mora mu shine abubakar radiyallahu anhu ya fashe da kuka yace ya rasulullah to ai da ni da dukiyata duka mallakar ka ne haka na umar radiyallahu anhu a lokacin da yake jagora na dukkanin musulmai na duniya amma ya kasance yana cire wasu lokuta nasa ya hidimtawa wata kakashiyar mata gajiyayya makauniya tana zaune ba ta iya wa kanta komai ya shiga cikin gidanta ya hidimta mata da dukkanin hidimar da take bukata ya fitar da dattin da ke cikin gidanta domin ya mata baiwa da irin nauyin da Allah ta'ala ya ɗora masa na jagorancin al'umma ga Mus'ab dan Umair radiyallahu an shi ma ya gwada mana wani babban misali na baiwa da hidimtawa al'umma inda ya zo garin madina ya sake dantse ya dinga koyar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin annabi sallam ne hijira ya zo madina kankace me a tsakankanin shekara babu gidan da musulunci bai shiga ba ta sanadiyyar jajircewa da koyarwa irin ta Mus'ab dan Umayr radiyallahu anhu Sa'ad dan Mu'az radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya nuna mana irin yadda suka kwankwaɗi yadda ake yin baiwa ake hidimta wa al'umma har ma suke sarayar da jin dadinsu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu cimma muradinsa a inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya da za ka kutsa ka nufi wannan kogi da mun kutsa tare da kai mun shiga ba tare da mun tsaya ba ka sadar da wanda kake so kuma ka yanke wanda kake so ka ɗibi dukiyoyinmu ka ɗibi dukiyoyinmu duk irin abin da kake so na daga dukiyoyinmu hakika mu ba mu da ba mu da tsoron gobe mu haɗu da abokan gabanmu kuma hakika mu ababen buga misali ne wurin haƙuri a yayin yaƙi sannan masu gaskiyar nufi ne a yayin da ake fafatawa kuma na san tabbas Allah zai nuna maka gobe abinda za mu aikata wanda ranka zai samu kwanciya haka na Abdullahi dan Abbas radiyallahu an yana daga cikin baiwa da kyauta da yayi wa al'umma shine sai ya zauna a masallacin harami bayan sallar alfajir sai ya ce ina masu san su karanta alƙur'ani su fahimci ma'anoninsa ya zauna ya musu bayani daga nan rana ta fito sai kuma su tashi sai a zo da ma'abota hadisi su ma su zauna a koyar da su sai ma'abota tafsiri sai ma'abota arabiya haka yake ta koyar da su yake ta fahimtar da su yake dasa su akan hanya ta ilimi sai ya haɗa tsakankanin ba da ilimi kuma da taimakawa almajiran ilimi don haka kenan idan ana magana akan hidima ga al'umma da yi mata baiwa da hidimta mata to ana magana akan hidimta mata ne bisa ga dukkanin ɓangarori na rayuwarta fili ne mai matuƙar faɗi da wannan hidimtawar ne magabata na ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka canja akalar tarihi suka buga wani misali suka bar abin gizina suka zamto abin ambato ga waɗanda suka zo bayan hakika waɗanda suke hidimtawa al'umma babu rowa a cikin lissafinsu babu kiyayya babu ƙyashi babu kuma san kai suna ba da kyautattukansu ne da hidimarsu ga duk wanda ya cancanta suna ba da hidimominsu ga wanda suka sani da wanda ba su sani ba da wanda suke so da wanda ba sa so burinsu shi ne su sami yardar Allah su fitar da al'umma daga cikin kunci da damuwar da suke ciki ana yin hidima a baiwa ga al'umma da dukkanin abin da Allah ta'ala ya hore maka kaga afuwa ita ma baiwa ce ka yafe wanda ya cuce ka ka kau kai ga wanda ya munana maka duka wannan baiwa ce ka sadar da zumuncinka musamman ma ga wanda ya yanke ka baiwa ce ka kira musulmai zuwa ga nagarta wannan baiwa ce ka kira waɗanda ba musulmai ba zuwa ga addini wannan baiwa ce ka karbi uzurin wanda ya baka uzuri shi ma wannan baiwa ce ita ma wannan baiwa ce wani zubin ma ka sarayar da wasu haƙoƙinka domin wata maslaha mai amfani ita ma wannan baiwa ce kenan ita baiwa a musulunci wani lamari ne mai girma wani sha'ani ne mai muhimmanci wanda za ka iya yin sa a wurin aikinka wurin sana'arka ka gabatar da shi ga al'ummarka imma ilimi ne mai amfani ka ba su ko wasu sani ko wata gogewa ko lokacinka ko wani ceto ko ka hidimta musu da jikinka da jinin jikinka ka kawo musu da wata cuta ko abin da ya kama da haka kofa ta baiwa kofa ce mai sauƙi an shar'anta wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane matsayi mutum ya samu kansa zai iya yin baiwa kamar misali ya yi murmushi ko ya ziyara ko ya faɗi kalma mai daɗi ko ya yi addu'a ta kwarai ko ya ciyar da dukiyarsa ko ya sai magani ya bayar ko abin da ya kamaci abin da aka ambata ya ‘yan uwana musulmi ba wani abu ne mai wahala da za mu buɗe wannan kofar ta yin baiwa ga al'ummanmu mu tarbiyyantar da kanmu mu saba al'umma mu tana matuƙar buƙatar mu mata baiwa mu tallafa mata mu agaza mata a nan ne za mu fito da sinadarin yan uwantaka madarar yan uwantaka wadda musulunci yake banta da ita kuma mu samu kulla alagokinmu a junanmu kamar yadda Allah da manzansa suke so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ya Allah ka tsare ni daga kasawa da gajiyawa ko tsoro ko razani ko rowa kuma ya kasance yana cewa ka nemi taimakon Allah kada ka zamto kasashe gazawar da da yawa da muka yi mu musulmi wurin tallafawa mu wurin yi musu baiwa da dukkanin abin da za mu iya wannan shine ya janyo wasu daga cikinmu suka zamto kullum ba su da sana'ar sai hukum ana ta ba ba ta kosawa yin ba su ba sa koshi himmatsu ta zamto mai matuƙar rauni Idan wasu kullum leƙe take da gamewa na ya samu don ta je ta roƙo babu shakka idan kai kyauta to wannan tasirin kyautar zai bi ka har kabarinka za ka samu kyakkyawan ambato a wurin wanda ka bawa kuma ka samu kyakkyawan ambato da kyakkyawan sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa wanda Allah ya fito a cikin mutane shine wanda ya fi amfana wa mutane kuma mafi mafi soyuwar aiki a wurin Allah shine ka shigar da farin ciki a zuciyar yan uwanka musulmai ko ka yaye musu damuwa ko wani kunci da suke ciki ko ka biya musu wani bashi da ake bin su ko ka kore musu wata yunwa da take damu? su imamu tabarani ya rawaito wannan hadisin لسندي من إنجاج ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.